radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعياً واعلم أن الله عزيز حكيم صدق الله العلي العظيم صلى الله على محمد صلى الله على sauraro kun kamo radio BOH Hausa da ke ƙarashin Hausa TV daga nan Tehran Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mustapha Adam ya tare da ku a cikin wannan fitarwa ta ita ce ta ƙarshe a wannan rana da fatan an wani lafiya. To abubuwan da zamu gabatar muku da yadda a cikin shirin namu sun hada da shirin nan na ko kun san sai kuma labarin duniya da dumi su. Abin da zai biyo baya shine Afirka a yau sai kuma muryoyin masu sauraro. Daga nan kuma za mu kawo muku kisoshin rayuwa sai amsoshin aƙida sannan kuma mu karkare da duniyar mu a yau da fatan za ku kusance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa to yanzu sai a gyara zama domin a saurari shirin na, na kun san tare da abdullahi salihu katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi 20 ga watan disamban shekara ta 2020 wanda ya daidai da biyar ga watan jama'a ula na shekara ta 1442 hijira kamariya masu ware kukun sun cewa shekaru 1437 da suka gabata a rana irin ta yau aka haifi sai da zainab amincin allah ya tabbata a gare ta diyar imam ali alaihi salam da kuma fatima ta zahra ɗayar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zainab ta shahara da ilimi da kaifin basira ta nuna haka a lokacin da ta yi jawabi a fadar ubaidullah bin ziyad gwamnan yazidu dan ma'auya a kuba bayan kisan gillar da sojojin yazidu dan ma'auyan karkashin jagorancin ubaidullah bin ziyad suka yi wa yayinta shakiki wato imam hussein alaihi salam kamar da kuma ta yi irin wannan jawabi a fadar yazidu dan ma'auya da ke birnin damascus fadar mulkin sarakunan bani umayya a sham inda ta fallasa su a gaban al'umma tare da bayyana irin zaluncin da suka yi wa zuriyar manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da Allah sa tsarkaka Zainab ta gaji ilimi da hikimar magana da basira da kwarjini da kuma jarunta ne daga mahaifinta Imam Ali bin Abi Talib alaihi salam ta rasu a birnin Damascus na Sham wato Syria a halin yanzu kuma kowace rana dubban masoya manzon Allah da iyalan gidansa suna ziyartar ta a kowace rana. masu saurari ko kun san cewa shekaru 85 da suka gabata a rana irin ta yau wato 20 ga watan disamban shekara ta 1935 sheikh izuddin kassam madugun gwagwarmaya da turawan ingila 'yan mulkin mallaka a falastinu ya shahada qassam ya fara karatu a kasar syria sannan kuma ya kammala karatunsa na addini a jami'ar azhar ta kasar masar bayan ya dawo palestino ya fara gwagwarmaya da turawan ingila 'yan mulkin mallaka waɗanda suka fara kawo yahudawa a cikin palestino daga ƙasashen duniya suna tattara su da nufin kafawa yahudawa ƙasa a cikin palestino izuddin kassam ya fara gwagwarmaya sa a shekara ta 1930 amma a shekara ta 1935 a wani makircin da aka kwalla masa yahudawa sun kashe shi inda ya shahada da ƙarshe masu wari kun san cewa shekaru 69 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 20 ga watan disamban shekara ta 1951 kasar oman ta samu 'yancin kanta daga hannun turawan ingila 'yan mulkin mallaka kuma wannan ranar an sanya ta ta zama ranar hutu a ƙasa baki ɗaya kasar oman mai tsohon tarihi ta koma ƙarƙashin daular musulunci ne shekaru kaɗan bayan wafatin manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da allah ya sa tsarkaka daga baya mabiya mazhabar ibadiyya ta hawarijawa sun yi bore sun kwace iko da kasar kuma suka kwashe tsawon shekaru suna iko da ita turawan ingila sun mame kasar oman ne a shekara ta tara da da ƙarshe kasar ta samu 'yancin kanta daga hannun turawan ingila a shekara ta alif da da hamsin daya kasar oman tana da fadin ƙasa kilomita dubu dari biyu da goma marabba'i sha biyu kuma tana bakin tekun indiya kamar yadda kuma take makwabtaka da kasashen saudiya yaman da kuma haɗaɗɗe daular larabawa sannan tana bin tsari ne irin na sarauta jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke nan birnin tehran a jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma togo wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe agogon gmt da kuma kasar ghana akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 12 da minti 23 zuwa 12 da minti 50 agogon GMT da Ghana. A kan mita 16 kHz 17,595 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. madalla ga kuma aminu ibrahim kyawa dauke da labarin duniya jama'a masu saurare assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantowa muhammad amin farko muhimman kanin jagoran juyin musulunci na iran ya jinjina wa ma'aikatan jinya game da sadaukarwar da suke yi don ceton al'umma jami'an tsaro sun ceto wasu ɗaliban makarantar islamiyya tamanin da 'yan bindiga suka garkuwa da su a jihar katsina jami'an tsaro sun yi aron gama ɗalibai da ke zanga-zanga kan ƙarin kuɗin makaranta a ƙasar labanan dan wasan kwallon kafa na barcelona lionel messi ya kamo pele wajen cin kwallaye a tarihi yanzu kuma ga cikakkun labarun jagoran juyin musulunci na iran ya jinjina wa ma'aikatan jinya game da sadarkawar da suke yi don ceto al'umma jagoran juyin musulunci na iran ayatollah said al-khamenei ya bayyana hakan ne a cikin wani jawabi da ya gabatar a yau don tunawa da ranar ma'aikatan jinya ta ƙasa wadda ake bata muhimmanci matuka a kasar iran jagoran ya ce babu shakka ma'aikatan jinya suna da matsayi na musamman a cikin kowace al'umma ta duniya amma wannan karon hakikanin matsayinsu na masu sadaukarwa domin ceto rayuwar al'umma ya kara bayyana a wannan lokaci da ake fama da cutar coronavirus hakanan ya bayyana cewa baya ga aiki na kula da marasa lafiya da yi musu magani suna da wani aiki daban mai mahimmanci wanda shine karfafa marasa lafiya tare da sanya su cikin nishadi domin rage musu damuwar da suke ciki wanda wannan shine abin da musulunci ya yi umarni da shi da ƙarshe jagoran ya yi fatan alkhairi ga dukkan al'ummar ƙasar musamman masu sadaukarwa domin sauran al'umma su ci gaba da rayuwa cikin koshin lafiya wanda kuma ma'aikatan jinya da likitoci da sauran bangori na kiwon lafiya suna gaba-gaba a wannan bangare jami'an tsaro sun ceto wasu ɗaliban makarantar islamiyya 80 da 'yan bindiga suka garkuwa da su a jihar katsina rautani sun bayyana cewa kwanaki biyu kenan da ceto 'yan makarantar sakandaren gwamnati ta kimiyya da ke garin kankara daga hannun 'yan bindiga sai ga shi wasu 'yan bindigan a daren jiya sun sake sace wasu 'yan makarantar islamiyya su tamanin akan hanyar su ta dawa daga wajen mauludi da aka yi a unguwar alkasim da ke garin dan dume yanzu haka dai jami'an 'yan sanda da haɗin gwiwar 'yan kato da gora sun samu nasarar ceto dukkan yaran da aka 'yan bindigan suka sace kami da wasu mata hudu da shanu goma sha biyu da 'yan bindigan suka sato a wani ƙauye da ake kira ɗan ɓaure. a nasa bangaren kakakin 'yan sandan jihar ta katsina ya faɗi cewa an samu asarar rayuka tare da jikata dama daga cikin barayin a lokacin artabin tuni aka sake turawa da ƙarin jami'an 'yan sanda zuwa wurin domin ƙara tabbatar da tsaro da kuma hantance don waɗanda suka rasa rayukansu sai dai ya ce babu wani jami'in ɗan sanda ko da ɗaya da ya rasa ransa sakamakon wannan artabu jami'an tsaro sun yi gama ɗalibai da ke zanga-zanga kan ƙarin kuɗin makaranta a ƙasar labanan an yi gama ne a bakin kofar shiga jami'ar amurka da ke garin hamra a ƙasar ta labanan ɗaliban sun fusata ne game da matakin da hukumar jami'ar ta ɗauka na mayar da kuɗin makarantar gwargwadon yadda farashin dala yake a kan pound 3,900 a lokacin da farashin dala yake a kan pound biyar a ƙasar ta labanan wannan mataki zai sanya kuɗin makarantar da ya tashin goron zabi da kashi 160 a da lokacin da ƙasar ke fama da matsalar arziki da ba taɓa ganin irinsa ba a ƙasar da kuma damarwar siyasa ta cuɗe a ƙasar ta labanan 'yan sanda sun yi amfani da hayaki mai sa hawaye kan masu zanga-zangar domin tarwatsa su sa'in da suke ƙarin kusantowa zuwa bar kofar shiga jami'ar sai ɗaliban sun yi amfani da duwatsu da bom ɗin kwalba a kan jami'an 'yan sandan masu zanga-zanga sun tare da taken yin tirda gwamnatin ƙasar kana sun kira da agareta da samar da ingantaccen ilimi ga al'ummar ƙasar tuma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan rediyo voh hausa da ke nan birnin tehran dan wasan kwallon kafa na barcelona lionel messi ya kamo fele wajen cin kwallaye rotani sun bayyana cewa dan wasan kasar argentina lionel messi mai takale da kungiyar kwallon kafa ta barcelona ya kamo shaharar dan kwallon kafar nan na kasar brazil wato pele game da tarihin da ya kafa na zura kwallaye 643 kuma ya kamo shi ne bayan da ya ci wata kwallo a wasan da suka buga a jiya asabar tsakanin su da kungiyar kwallon kafa ta valencia a gefe guda kuma za ku ji cewa kungiyar kwallon kafa ta manchester city da fasan german sun bayyana aniyar su ta ɗauko lionel messi dan shekaru 33 da haihuwa domin buga wasa a kulob din nasu sun ce suna da karfin gwiwa cewa Messi din zai bar Barcelona nan ba da jimawa ba. Shi kuwa dan kwallon kafa na Liverpool dan kasar masa Muhammad Salah mai shekaru 28 da haihuwa ya ce al'amuransa na hannun kungiyar da ke bugawa wasa ne. Amma dai yana sha'awar kasancewa kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ko kuma Barcelona. a raba jadawalin super copa inda za a kara tsakanin kungiyar kwallon kafa ta real sociedad da kuma barcelona sai kuma real madrid da kuma athletic a cikin watan janairun shekara ta 2021 mai kamawa daga karshe za ku ji cewa cutar corona na kara yaduwa a najeriya inda mutum 920 suka kamu da cutar a cikin sa'o'i 24 da suka gabata hukumar hana yaduwar cutuka a najeriya ncdc ta sanar cewa kimanin mutane 120 ne suka kama cutar covid-19 a cikin sa'o'i 24 da suka gabata a faɗin kasar yayin da wasu guda shida kuma suka rasa ransu wannan shine adadi mafi yawa da aka taba samu a tarihin ɓullar cutar a najeriya yanzu aka dai mutum 920 ya karu akan adadin da aka ambata na 806 da aka sanar tun a ranar juma'a ta gabata inda mutane 1218 kenan suka rasa rayukansu a faɗin ƙasar samun kamuwa cutar coronavirus sai dai duk da yadda annobar cutar take ƙara yaduwa amma har yanzu miliyoyin 'yan najeriya na cewa da keta matakan kare kai da kamuwa da cutar ta covid-19 wannan yasa ake ta kai ɗaruruwan marasa lafiya asibitoci da suka kamu da cutar a 'yan kwanakin nan. sabbin waɗanda suka kama cutar cikin sawayi ashirin da hudu da suka gabata sun fi daga jihohi goma sha takwas na kasar inda jihar lagos ke kan gaba da mutane takwas sai kuma jihar kaduna mai yi mata da bakwai sai kuma jihar plateau da ke yi mata mutane tamanin kuma tara sai kuma jihar ikiti da take da mutane mafi karanci da take da mutum guda kawai to ma saurare karshen labaran duniya kenan kuwa saurara ga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran yanzu kuma ga shirin nan na afirka a yau afirka a yau jama'a masu assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na afirka a yau shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a nahiyar afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar tare da yin dubi a kansu da kuma jin mahangar masana da ma waɗanda lamarin ya shafa kai tsaye a cikin shirin namu na yau da Allah za mu yi dubi ne akan batun satar yara 'yan makaranta da aka yi a karamar hukumar kankara ta jihar katsina wanda sa kwashe tsawon kusan mako guda suna hannun 'yan bindiga masu garkuwa da mutane da kuma yadda aka yi har aka samu damar kubutar da su daga hannun 'yan bindigar tare da jin ta bakin mahukunta da kuma wasu daga cikin yaran da aka karba daga hannun 'yan bindigar da suka sace su sai a biyo mu sannu a hankali domin jin cikakken shirin wanda ni abdullahi salo katsina zan jagoranci gamar gabatarwa a daren juma'ar makon da ya gabata ne dai wasu 'yan bindiga dauke da makamai suka kaddamar da farmaki akan makarantar sakandare ta gdss da ke garin kankara na jihar katsina inda suka yi awon gaba da ɗaruruwan ɗalibai yadda kuma wasu suka fantsama cikin daji domin tsira da rayukansu bayan sace waɗannan ɗalibai dai gwamnatin katsina da sauran ɓangarorin tsaro na ƙasa sun dukufa wajen bin kadin waɗannan yara da nufin kubutar da su daga hannun 'yan bindigar inda da karshe dai bayan kwashe tsawon kusan mako guda a daren alhamis ta gabata gwamnatin katsina ta sanar a ta bakin gwamnata wato aminu bello masari wanda ya sanar da talabijin din nta na kasa baki ɗaya cewa an samu tattaunawa da barayin kuma sun saki yaran bayan isowa da ɗaliban a fadar gwamnatin jihar katsina daga jihar zamfara wadda ita ce ta karɓo su daga hannun 'yan bindigar gwamnan katsina aminu bello masari ya yi bayani a wurin wanda kuma wakilin mu yar zahardin umar ya halarci wurin ya kuma ɗauki bayanan da gwamnan ya yi kamar haka A jama'a kamar yadda ake gani yau mun amshi yaran da 'yan bindiga daɗi suka sata ta karfin tsiya a makarantar kimiyya da ke kankara yau wannan abu ya faru kwana bakwai kenan to Allah cikin ikonsa da tausayawa shi da roƙon shi da ake yi ya kaddara a jiya an samu an sai yaran nan su 344 kuma ga su a nan idan mun tashi nan za a kai su masauki za su yi wanka su canza kaya kafin mu haɗa su da iyayensu sannan malaman asibiti suna can suna jiran ku za a duba kowane yaro kowa abin da yake damun shi idan malaman asibiti sun zo sai ya gaya musu ga executive secretary na science and technical education board wanda wannan makaranta tana karkashin su ne za su ɗaukan mana duk sunan yaro da suke nan da sunan iyayen shi domin mu kanmu ba za mu ba mutum yaro ba sai mun tabbatar da cewa eh shi ne mahaifin shi ko shi ne ainihin guardian ɗin shi saboda ka wannan aikin kamar yadda ya kamata a gudanar da shi masu rikon karamar hukuma da iyayen yara da kuma ainihin domin ba lalle ba ne principal ɗin ya san uban kowane yaro ana magana yara 869 banda 'yan aji uku na senior secondary school da 'yan aji uku na junior secondary school saboda haka za a bukaci taimakon shugabannin kananan hukuma da su kansu yaran na tantance suwaye iyayensu ko kuma suwaye masu rikonsu a sauran bayanin kuna san sai an je gida ana gaban mama ko baba a bada labari na abin da ya faru to amma ku sani wannan rayuwa ce wadda kuka fara kuma wahalar da kuka samu ta kwana bakwai da juyayi da tashin hankali da kuka gani yana tabbatar muku da iyayenku da mu mun fi ku jin zafin mun fi ku zama cikin tashin hankali musamman mu shugabanni iyaye ana tambayar su ko kuma yana kukan ɗan shi ɗaya ni ina kukan yara ɗari uku da wani abu da ba a gansu wanda kuma din nauyin ya rataya ga wuyanmu a matsayinmu na shugabanni to mun gode wa Allah cikin rahamarsa da ikonsa da ya kaddara Allah ya dawo mana da ku da rayuwarku ba tare da mutum ɗaya ya salwanta wannan ba wayo ba ne ba hikima ba ne idan aka ga cikin sulkukiyar dajin da kuka shiga da irin halin da aka yi tafiya kuma allah ya dawo da ku cikin da rayukanku to sai mu kara godewa allah ga sauran jama'a wannan al'amari na maganar tsaro din nan na kowa da kowa ne a kankara wannan ta'addanci ya faru amma duk kowane bangare na jihar nan abin ya shafe shi domin ba karamar hukumar nan cikin 34 da bata da ɗalibai a kankara so wannan ya kara buɗa mana idan cewa maganar nan ta tsaro ta shafi kowa kasan nan tamu gangar jiki ce idan dan yatsan ka na ciwo baka cewa ayoyi kafa ka ba cewa ba ruwanta da ciwon ya shafe ta domin in bai warke ba a hankali har kafa zai hana tafiya to haka wannan sha'anin tsaron yake kowa na da rawar da zai taka kuma yana da abin da zai kai ko da baka iya komi to kai kyakkyawa addu'a masifa ce allah ya kawo mana wannan kasar so me ta istighfari mu tuba wa allah mu bar abubuwan da muke yi wa'anda muka san sabani ne domin Allah ya ce shi baya canza maku daga ni'imar shi sai ku kun canza halayenku duk alheri daga gare shi yake wani abin da yake zama akasin alheri to mai kuka da ayyukan da muka aikata ko da ko da hannuwanmu ko da bakunanmu ko da kafuwanmu ko da gabobin jikinmu ubangiji allah ya kawo karshen wannan tashin hankali da yake addabar ainihin najeriya baki da. gwamnatin jihar zamfara ce dai ta yi ta kai goro tana kai mari wajen tuntubar 'yan bindiga waɗanda ta yi sulhu da su a lokutan baya domin su taimaka su gano waɗanda suke da hannu wajen sace yara 'yan makaranta na kankara inda da ƙarshe dai kuma ta wannan hanyar ne aka gano barayin har aka tattauna da su tare da taimakon shugaban ƙungiyar mai ta allah ta ƙasa wanda gwamnan jihar zamfara da kan sani ya bukace shi da shiga cikin tattaunawar wadda aka yi tare da barayin a zantawar da ya yi da rediyon bbc gwamnan jihar zamfara bello muhammad matawalle ya yi bayani kan yadda suka iya samun damar karɓo waɗannan yara daga hannun 'yan bindigar kafin su miƙa su ga gwamnatin jihar katsina akwai shugaban mai Allah mutumin kebini ardon zuru wanda lokacin abin ya faru akwai jami'an tsaro suka yi magana da ni akan ganin cewa mu mun sulhu da waɗannan mutane wasu daga cikinsu sun yadda da sulhu ah, suka yi magana da ni har mataimakin shugaban ƙasa ya yi magana da ni ta hanyar da za mu shiga mu ga yadda za a taimaka wanda muka zamba dare ba rana muna kokari mu ga cewa mu haɗa kan su waɗanda sun yarda da sulhu da su te su nemi tun da ado yan uwa ne kamar syndicate ne su je su nemi mutanen nan da sun ka ɗauki mutanen nan tun da sun san su ba su rasa sanin su sun da tare da suke cewa a yi kokari a sako waɗannan yara wanda an yi zama na farko an yi zama na biyu da na uku jiya suka kirawo suka ce to a je a same su ga yau da safe da yau da safe waɗannan da na yadda da sulhu da da shi shugaba na miyar Allah na Najeriya president kenan suka tahi wannan ƙauye a cikin jihar Zamfara ne a tsakanin Zamfara da Katsina saboda akwai wannan mugun daji wanda a tsakanin Zamfara da Katsina hmm. suka tahi domin su dawo da su a wajen kamar karhe a shida sai suka kira ni cewa to ga su da alhamdulillahi an bakai da waɗannan yara suna nan ma an shigo cikin ƙasar zamfara a wani gari da aka ce mai yan wari suka tsaya nan suka ci abinci da yaran nan suka haɗa ni da su yaran nan suka yi godiya da sauransu abu ne wanda za ka yi ai don Allah ba don ko wani ya yaba maka ba ko don ka samu wani abu ga wani a'a abu ne na ceton rayuwa ta al'umma wanda yake wanda ba mai fata ya shiga cikin wannan matsala din saboda abu ne wanda ya faru na ƙasa ga baki daya dole a cire maganar siyasa da hasada da komi ne ne ai duka su kansu yaran su yi magana cewa iyaka su kenan ɗari uku arba'in da hudu wanda yanzu ana na ana shirye-shirye da za a ɗauke su daga cikin gusau a zamfara akwai goc mai kula da shi a sokoto zamfara kebbi da katsina aminu bande da sojoji suna nan tare da waɗannan ɗalibai a nan presidential lodge na gwamnatin jihar zamfara saboda su kuma gwamnatin katsina ta turo motoci da za a ɗauki wannan duk da sojoji su kansu suna da motoci hilos sun kai kusan arba'in wanda za a ɗauki yaran na a da su amma ita ma gwamnatin katsina ta turo motoci da za a ɗauke su a wuce da su katsina daga can katsina su kuma uwaye sai su tantance su tabbatar da waɗannan yaran su ne insha 'yan bandit ne waɗanda ke tsakanin zamfara da katsina fulani ne wa'annan babu magana boko haram a cikin su inda aka yi magana kuɗi haka suka yi su wa'annan yan uwansu fulani suka neme su kuma suka yi so ni ta gefe na ban san da magana wata kuɗi ba mu in kamar faɗa miki mun wani da wa'anda na yadda da sulhu da kuma shugaban mai Allah na Najeriya dan kebbi state ne ya zo nan zamfara muka haɗa waɗannan suka tafi tare dajin na ake mitin da su to a ɗaya bangaren kuma wakilin mai zaharaddin umar ya je ta bakin wasu daga cikin yaran da aka sace ga ɗaya daga cikinsu mai suna aminu sabitu abinda yake shaida masa dangane da yadda aka sace su da kuma halin da suka samu kansu a ciki musa ya aka kai ku lokacin da aka hito da mu daga makaranta muka ga an bi proza da mu ana ta tahiya aka ce mu shiga daji suka tarkata mu suka yi daji da mu ana ta gudu mu wuce wannan guri mu shiga nan mu shiga nan mu shiga nan mu dai ba musayan da suka kai mu ga gaskiya yi eh, suna ba da abinci kamar dankala haka danye ya eh, kuli tunda abincin sahili ba a bada shi wajen azahar haka ne dare kuma wasu mahi sun kwanta ake kawo tuwo magana bugu ana yin bugu in mutum ya lahi koko eh, kamar wajen bada abincin da yake kowa yunwa ta matsa mai ana so a taimaki yaran a fara ba su tukuna su kuma yaran idan wanda aka baka ba shakka zai ba in sun cinye su koma lokacin da za a zo ba manyan ya ai ta hargi su kuma na san ka ji ba daɗi da kanka cikin wannan daji da ka tano gida ya kaji. ji mahaifiyata nike tunani hmm. halin da ta shiga da kuma yanayin yadda al'ummar gari ci da to yanzu gashi Allah ya sa an ce to ya kake ji alhamdulillah ina jin daɗi a cikin raina to jama'a masu saurari lokacin da muke da shi dai ya riga ya fara harar mu saboda haka dole anan zamu jihar da zamu shirin godiya ta musamman ga Elsa Haraddin Umar wakilin mu a Katsina da Kano da kuma Jigawa sai a saduwa ta gaba da yadda Allah kafin wannan lokaci ne Abdullahi Salihu Katsina da na jagoranciyar gamar gabatar muku da wannan shiri kamar da aka ji shi nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. hassan barka ya shigo ɗauke da shirin nan na muryoyin masu saurare muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri na dai na radio Hausa BOH daga nan Tehran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa da dama da suka shafi rayuwa ta yau da kullum. To da yake muna karshen mako yau za mu zakulo wasu daga cikin sakonnin ku ne na gaishe-gaishe ma'ana dai na sada zumunci tsakanin 'yan uwa da abokan arziki. Malami na farko suka fara da bayyana mana sunanka da kuma daga inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci da hiran da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Sunana Musa Hadarin Asuba kashe mai sabko da magaram Jamhuriyar Nijar kuma yau na shigo domin na mika sakon gaishe gaishe zuwa ga 'yan uwa da mu na riski kamar haka. Da farko ina mika sakon gaisuwa ta ta musamman zuwa ga Suleiman Adamu Tandari Fataskum akwai Musa Salih Fataskum akwai Jibrin Umar na Basa da ke jihar Sokoto tarayyar Najeriya akwai wato Kadore da ga dan Fulani Warji akwai Suleiman dan farauta gurbanin jihar Bauchi tarayyar Najeriya akwai Mansur Babu na fada Gombe sannan akwai wato tahir m tahir bulo kano tarayyar najeriya akwai aminu kano mai da garko kano sannan akwai faruku umar faruku Tijjani da ke tudun wada kano tarayyar najeriya akwai umar baban yahya sabon gida akwai aminu fatakai ringim jihar jigawa akwai ashir usman sabar gwaram akwai tanimu inuwa zangon buji idan muka tsallaka jamhuriyar nijar akwai miji soja mai adidi da sahu da ke da magaram akwai wato mr kadangare na agwa wanda aka fi sani da bala mai fati bakin hospital national da magaram sannan akwai ibrahim ilo mai kanci da ke makera kwanar rahama da magaram sannan da karshe ina gaishe da mai gabatar da wannan shiri wato Hassan Barka da fatan kuna cikin koshin lafiya mai magana Musa Hadirin Asiba kashe mai sabko da magaram jamhuriyar Nijar ku tashi lafiya. Assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin Tehran sunana Kadura Diga gadan Fulani wuri shugaban kungiyar dalakairi muka zo rashin jihar Bauchi. To yau zan yi amfani da wannan dama domin miƙa sakon gaisuwa na zuwa ga abokanai na kamar su Iliyasu Yakubu Digawa Itas gadau akwai Aliya Jafar Unguru Isa Jikar Mai Saje akoy ilias m iliasu gulaw akoy abokina hamidu kadallabowan akoy alhaji dialo ma sheri seyedi barhama akoy abban jummey akoy useni abba dambam akoy haruna sali suɗan fulanin kwara yusuf sali suɗan fulanin kwara ina gaida ibrahim sd kusfa zaria ibrahim iromo dakiyawoi ibrahim salisu dan kaduna ina gaida dula kafi mata kulliya girgin masoya shefu kashalla kafi son ana yin zikiri akwai usman kasin kiringim usman garkon matasa wari malam bare bare zuwa nijar Ba mai na hannami murmurtuwa bula makulla kandila bukar nijar ina gaida abokina excellency abubakar salisu arke mai akwai yahaya damna azare da dukkan mambobi masu sauraro wannan gida rediyo eh, assalamu alaikum eh, gidan rediyo na iran boh da farko sunana muhammad sani dan nijar ne ni mazamnin kasar faransa kuma na cikin haɗin kan ƙasa ina gaida 'yan uwana abokanan arziki na farko ina gaida malam suleiman ina gaida eh, master amadi da yake italiya ina gaida dm ikis da yake italiya kuma ina gaida eh, annasar shi ma da dukkanin sauran 'yan uwana wanda muke tare eh, na cikin haɗin kan ƙasa ina mu kowa fatan alkhairi da wanda na kira sunan shi da wanda ban kira sunan shi ba ina mu kowa fatan alkhairi ni ne naku muhammad sani dan nijar mazamnin ƙasar faransa kuma wannan gidan radio muna godiya kamar da kuke ba mu dama muna tattauna albarkacin bakinmu to allah biya ku kuma Allah ya kama muku kuma Allah ya ba mu nasara da mu da ku baki daya kuma a kasashen mu na Afirka Allah ka kawo mana canji mai albarka ka ba mu shugabanni na kirki ba masu son zuciya ba kuma Allah ka haɗa kanun talakawa baki daya su ma su gyara halin su dan saboda a gudu tare a tsira tare assalamu alaikum wa wabarakatuh Assalamu alaikum na sa na BOH suna na Abdullahi Bala Birni daga karamar hukumar da a Bauchi a tarayyar Najeriya. A yau na shigo cikin shirin ne dauke da zaben fatan alkhairi zuwa ga yan uwa da abokan arziki musamman mutane na na dandalin yan gwagwarmaya. Farko zan fara da kai shi ka kai mai gabatar da shirin na ga da Ibrahim S. D. Fazariya, na ga da Sulaiman Adamu Tandari Fataskun, na ga da dan jarida Sadi Yanaji Tandari Fataskun, na ga da Ilyas Abubakar Akidi Fataskun, Abubakar Arikime Fataskun, Bala Muhammad Badamban Husaina Badamban ah, da sauran da mutanen mu na dandalin ah, yan maya na kowa da kowa fatan alkhairi Aliyu Abdulkadir Mariga ah, Nasiru Aliyu Bukuyum da dai sauran mutane waɗanda sunansu a gurguje ba zai kamu ba ba kuma zai faɗi ba na kowa da kowa fatan alkhairi sunana Abdullahi Bala Burniwa daga karamar hukumar da jihar Bauchi a tarayyar Najeriya na gode a tashi lafiya. Assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana isu na mai da magana jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan birni mai na jamhuriyar Nijar na so ku bani dama dan yi gaishe gaishe wada abokan arziki kamar su Iliya mai kanti da shayi da cikin daura akwai su mamman bin Yakubu a washe ina gaida bako mara Kandilo Bukar ina gaida shugaba Majar Idris Lolo Dangas akwai Umar Taku Kadamari ina gaida su Musa Hadirin Asuba kashe mai sauko da magaran Baba Lefe ina gaida Alar Matsawa na Shinya mai dabino wanda ke a nan garin Madattai akwai su ilias Prezi wanda yake garin Agadas Agadas akwai su na kwame fati bakin obital ina gaida miji soja mai da sahu ina gaida abdul kibiya wanda yake a garin da magarin da su kaɗo da diga ga dan fulanin warji ilyas yakubu digawa ita gaɗau ina gaida wakilin namu hassan barka da fatan za ku tashi laya na gode mai magana isu maɗaɗe da magaram yankuri nijar ina gaida ɗan garin maɗaɗe baki ɗaya na to da fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun ji sakonka kuma da kai ne ma ina ga zan ja birki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka jimriyon su ni hassan barka da na na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin ƙoshin lafiya ga shirin nan na ƙisoshin rayuwa Isoshin rayuwa bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa shirin wanda yake kawo muku kisoshi wa'anda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wa'anda suka hada da littafin da stanley rastan na atula shahid mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. madala masu sauraro kissar mu ta yau ita ce mai suna kiristoci ko nasara bayan bayyanar addinin musulunci a kasashen larabawa a ci gaba da kissar ahalil kitabi bayan bayyanar addinin musulunci a yau za mu yi magana kan kiristoci ko nasara kafin bayyana da kuma bayan bayyanar addinin musulunci wasu malaman tarihi sun bayyana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya haɗu da wasu malaman nasara bayan saukar wahayi na farko mai suna buhaira wanda ya faɗa masa shi annabi ne amma a cikin wani shirmu da ya gabata mun bayyana cewa Allah ta'ala ya haɗa shi da ɗaya daga cikin manyan mala'ikunsa tun bayan yayansa wanda yake koya masa halaye masu kyau da kuma hana shi wa'anda ba sa da kyau don haka baya buƙatar wani ya faɗa masa shi annabi ne don ya saba da mala'iku tun yana ƙarami har ila yau a lokacin tafiye-tafiyensa zuwa ƙasar sham don ayyukan kasuwanci wato a lokacin da yake ɗan shekara sha biyu a duniya tare da aminsa abu talib salamullahi alaihi da kuma tare da maisara yaron hadiza matarsa ta farko inda ya haɗu da malaman nasara wa'anda suka fahimci wasu alamun annabci a wajensa amma bayan hijiransa daga maka zuwa madina manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya haɗu da nasaran najiran wa'anda suka zo madina daga ƙasar yemen don tabbatar da manzancinsa sallallahu alaihi wa sallam manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya karbi bakoncinsu ya kuma girmama su sannan ya yi ta jayayya da su batun annabi isa salam da kuma matsayinsa a wajen allah ta'ala sun dage kan cewa shi dan allah ne wa billah a lokacin da ya ga cewa ba za su amince da abin da ya faɗa ba sai allah ta'ala ya umarce shi da yi la'anin neniya ko kuma abin da ake kira mu mubahala da su idan sun yi hakan allah zai halaka makaryaci daga cikin ɓangarorin biyu a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zai fita zuwa mubahala da nasarar Najran kamar yadda ayoyin alkur'ani da dama suka bayyana ya fito tare da diyarsa fatima salamin alaiha da kuma mijinta ali da abi talib alaihi da kuma ya'yansu alhassan da alhussein alaihi salam a lokacin da nasaran najiran suka ga cewa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya fito tare da mafi soyuwar mutane a gare shi sai suka tabbatar da cewa yana da gaskiya don ba zai taɓa yadda ya halaka 'yayansa na jini a kan ƙarya ba manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo ya zauna

a wuri mubahala yana jiran nasarar najiran su zo a yi mubahala sai ya ce wa wanda ya fito da su kan cewa idan na yi addu'a sai ku ce amin amma sai daga ƙarshe dai nasarar najiran suka fasa yin mubahalan suka buƙaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bar su a kan addinin su sannan su kuma a nasu matsayin za su biya jizya a gare shi a ƙarshen kowace shekara manzon Allah sallallahu alaihi wa ya amince da wannan akwai ayoyin alkur'ani da dama da suka yi magana dangane da mubahala Allah ta'ala ya bayyana cewa misalin annabi Isa alaihissalam a wajen Allah kamar annabi Adam alaihissalam ne da ya so halittarsa sai ya ce kun sai ya kasance wato kamar yadda ya halicci annabi adam salam bai da mahaifi ko mahaifiya hakanan ya halicci annabi isa salam bai da mahaifi amma babu batun cewa shi dan allah ne don bai da mahaifi ba da haka kuma nasarar najara'an suka koma kasar su yemen ba tare da sun musulunta ba amma bayan shekara guda kamar yadda wasu malaman tarihi suka bayyana mafi yawan nasarar najara'an sun musulunta har ila yau kafin hijirarsa zuwa madina manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya tura wasu sahabbansa zuwa hijira a ƙasar habasha kamar yadda muka bayyana cikin wani shirinmu da ya gabata a lokacin da sarki najashi yake iko da ƙasar habasha sarki najashi dai ya kasance kirista ne amma kuma mai adalci a cikin mutanensa sarki na jashi ya karɓe su hannu biyu ya kuma ki mika su ga ƙureshawa wanda suka buƙaci ya mika su bayan sun yi hijira zuwa ƙasarsa malaman tarihi sun bayyana cewa na jashi ya musulunta har ma bayan mutuwarsa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi masa sallar ga'ib ko kuma sallar jana'iza daga nesa masu sauraro a nan za mu dasa aya cikin shirinmu na yau sai kuma ta fitowa idan la kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yanzu kuma ga amsoshin aƙida. Amsoshin aƙida. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين جماعة مصرارو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدساك سادوا a cikin wannan shiri namu na amsoshin aƙidar musulunci a cikin wannan shiri na amsoshin aƙidar musulunci idan masu sauraro na bibiyar wannan shiri mukan amsa waɗansu tambayoyi ne waɗanda ku kuka turo mana dangane da abin da ya shafi aƙida to a wannan shiri na yau cikin yarda allah wani bawan allah ne mai suna muhammad al-mustapha muhammad al mustafa ya ce ni mutum ne wanda nake zaune a jihar sokoto kuma ina bibiyan shirye-shiryenku kuma ina yi muku fatan alheri tambaya ta dangane da aƙida shine dangane da wani abu wanda ya shige min duhu kuma an ce duk musulmai 'yan shi'a ne kurin suke da wannan aƙida wani abu wanda ake cewa da shi raja'a menene raja'a sannan wace irin aƙida ce da ta tattaru da wannan abuwai shi raja'a na fata za a bani cikakkiyar amsa to malam muhammadu al mustafa mun ji wannan tambaya taka kuma insha Allahu daidai gwargwado za mu amsa maka wannan tambaya da kai tare da fatan insha Allahu ba kai kadai ba duk waɗanda suke jin wannan shiri za su amfana da amsar da za a fujiro da ita dangane da wannan al'amari na raja'a da farko dai kamar yadda ka faɗa ka ce mafi yawa baka ji sauran wato musulmai an ce suna da wannan aƙida ba sai shi'a to ka ce me ake nufi da raja'a din to da farko zan iya cewa gaskiya ne raja'a ko raja'atu wato wata aƙida ce wadda ba kurin 'yan shi'a za a iya cewa su kaɗai suke da wannan aƙida ba aƙida ce wacce take ta addinin musulunci wadda aka santa tun lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kai ba ma ainihin addinin musulunci ba aƙida ta raja'a wato wata aƙida ce wadda hatta addinai waɗanda suka gabaci musulunci akwai wannan aƙida ta tare da waɗannan addinai ɗin. domin kamar malamai sun yi bincike mai zurfi sun ga cewa wasu daga cikin littattafan da suka gabaci ƙur'ani alƙur'ani mai girma kamar misali ka ɗauki littafi irin su attaura su injila duk akwai gurare da aka yi ishara da wannan al'amari da ya shafi a balle kuma shi kansa babban kundi wato alkur'ani mai girma wanda aka saukarwa da manzon mu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to me ake nufi da raja'a domin kamar inda kai ma ka nuna kana so ka san ma tukun menene ma ma'anar raja'a din a takaice raja'a ko wannan kalma raja'a yarja'u raja'atan raja'a shine kamar ka ce wane ya dawo komowa to in aka ce raja'a ya dawo ko ya komo to wani abu ne na nuna cewa mutum ya yi tafi wani guri kenan sannan sai ya dawo to a takaice a lugga kenan a ka bi luggar larabci cewa ma'anar abin wani abu ne wanda ya shafi komowa bayan an tafi a sake dawowa shine raja'a wato dawowa komowa to amma idan muka ɗauki ma'ana ta malaman aƙida musamman in ka kawo yadda su malaman shi'a malaman aƙida waɗanda za ka iya cewa malamai waɗanda suka karanta ilmul kalam a ɓangaren shi'anci da kayi zancen raja'a abinda ake nufi da ita shine komowa bayan mutuwa wato akwai waɗansu mutane waɗanda za su dawo duniya bayan sun mutu kuma dawo wannan tasu za su yi ta ne bayan bayyanan imam al-mahadi ajalallahu ta'ala farajahu sharif to wannan wanda ake nufi da cewa za su dawo ko kuma waɗanda ake cewa za su dawo to dawo wannan tasu ba wai za su dawo da wasu kamanni ne na daban ba a'a kamannin nan dai da suka rayu da wannan kamanni a duniya da wannan kamannin da suka mutu da kuma wannan kamannin dai za su dawo duniya to wannan ita ce ake zancen raja'a a cikin aƙida ta shi'a in kaji an ce raja'a ko dawowa ko komowa raja'a wato a cikin al'amura na aƙidar musulmai 'yan shi'a ana nufin akwai wasu jama'a waɗanda za su dawo bayan sun mutu wannan fa dawowa ɗin ba faranan kiyama ake zance ba wannan duniyar dai da ake ciki a cikin wannan duniyar bayan sun mutu sun shiga kabari to akwai wani zamani zai zo kafin tashin kiyama fa kenan wani zamani zai zo allah subhanahu wa ta'ala cikin ikonsa zai umarci irin waɗannan mutane da su dawo duniya cikin wannan sura da suka mutu saboda haka wannan ita ce raja'a wadda ake magana a kai wanda za ka ce ko kuma ka ji labarin cewa a 'yan shi'a suna da wannan aƙida to aƙidar da suke da ita ita ce cewa lallai suna da aƙidar cewa akwai wasu jama'a waɗanda allah subhanahu wa ta'ala zai umarci su kansu waɗannan mutane bayan sun mutu zai kuma ba su umarnin su dawo su sake dawowa duniya kafin a yi tashin kiyama to wannan kuma dawowa tasu za su yi ta ne bayan bayyanan imam al-mahadi mai dogon zamani bayan imam mahdi ya bayyana to a wannan lokaci su ma allah ta'ala zai umarce su su dawo allah zai sake hura musu rayuka zai ta da su za su dawo duniya to wannan ita ce a dunkule ma'anar raja'a na ganin kamar na bayyana maka ma'anar raja'a a yaren larabci a lugar larabci da kuma ma'anar raja'a din a wajen malaman aƙida na shi'a to bayani ko kuma tambaya a nan ita ce cewa to in an ce zancen raja'a din nan yaya aka yi in shi'a suke da wannan aƙida ta cewa lalle akwai waɗansu waɗanda za su dawo bayan mutuwa to me yasa sauran musulmai ba su da wannan aƙida din sai 'yan shi'a to wannan yana da muhimmanci mu shiga cikin wannan bayani din mu kuma fito da komai a fili tunda kamar yadda na faɗa bahasi ne mai muhimmanci ba kai kaɗai mai tambayar ba akwai da dama waɗansu waɗanda ake gaya musu wasu abubuwa da daban-daban waɗanda ba shine aƙida ɗin 'yan shi'a ɗin dangane da raja'a ba to amma tun da ka yi tambayar insha Allahu za mu ɗau lokaci mu fito da abin yadda yake kuma ko da koma ba ainihin a shiri gwaya ɗaya ba ko da shirin namu sun kai ɗaya biyu uku sai mun fito da ma'anar raja'a ɗin nan sannan mu ga tushen wannan ma'ana ta raja'a da kuma yadda 'yan shi'a suke da wannan aƙida ta raja'a din insha Allah to yanzu saboda ana nuna min lokaci ya ainihin kuratu zan tsaya a nan amma Allah da ashirinmu na gaba za mu yi kokari mu shiga cikin hakikanin to me yasa 'yan shi'a suke da wannan aƙida din ta ainihin raja'a yaya kuma aka kasance sauran musulmai na ahalin sunna ba su da wannan aƙida amma yanzu za mu tsaya a nan sai shirinmu na gaba za mu dora daga inda muka tsaya wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin sai kuma maimacin shirin duniyarmu a yau duniyarmu a yau masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyarmu a yau shiri ne dai wanda muka saba kawo muku bayanai masu alaƙa da siyasar ƙasa da ƙasa musamman waɗanda suka shafi yankin gabas ta tsakiya to a yau za mu yi dubi ne akan cikar shekaru goma daga yunƙurin nan na ƙasashen larabawa da ake kira da yanayin kakar larabawa ko kuma farkawar musulunci kamar yadda ake bashi wani sunan da fatan za kusance kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana shekaru goma sun shuɗe daga lokacin afkuwar yunkurin nan na ƙasashen larabawa wanda aka baiwa taken yanayin kakar kasashen larabawa ko kuma farkawar musulmi ko kuma juyin hali a kasashen larabawa a wannan tsakanin na shekaru goma an samu sauye-sauye masu yawa a cikin kasashen larabawan da ba domin boran da al'ummar waɗannan kasashen suka yi ba to da hakan bata faru ba sai dai a lokaci guda wannan sauyin da aka baiwa sunan kaka a wani lokaci ya sauya ya zama rani saboda tsananin halhalun da aka fada a ciki da kuma yadda samarin waɗannan ƙasashen laraba suka yanke ƙauna da cewa abin da suke son cimmawa zai faru don haka suka fara yin hijira zuwa ƙasashe daban-daban domin samun sauƙin rayuwa. idan muka dubi yadda wannan yunkurin na kasashen laraba ya kasance za mu iya ganin yadda yake a fili cewa ya gajiya wajen samar da sauyi a fagen siyasa kamar waɗanda suka yi shi wato suke so ko kuma ɗora ƙasashen akan turba ta ci gaba yaƙe-yaƙe da ayyukan ta'addanci sun mamaye fagen siyasar waɗannan ƙasashen an waye gari zaɓin da ke gaban al'ummun waɗannan ƙasashen guda biyu ne ko dai fafutuka har zuwa samun yanci ko kuma rashin tsaro sai dai a lokaci guda rashin samun nasara ta fuskar siyasa baya nufin rashin samun nasara a fagen zamantakewa. a hakikanin gaskiya a cikin waɗannan shekaru goma an samu gagarumin sauyi a cikin tsarin zamantakewa da ko kaɗan ba a zaci hakan za ta iya faruwa ba a cikin ƙanƙanin lokaci ɗaya daga cikin dalilan da suka kashe wa matasan larabawan jiki shine tsoma baki da ƙasashen waje suka rika yi domin karkatar da manufofin nasu da yunkurin nasu zuwa ga yadda su waɗannan ƙasashen wajen za su ci moriyarsa shakka babu gwamnatocin ƙasashen larabawa sun yi ƙoƙarin hana samar da duk wani sauyi a fagen siyasa da kuma zamantakewa tun a cikin ƙarni na ashirin da ya gwamnatocin ƙasashen larabawan sun buɗe yaƙi da duk wasu masu son kawo sauyi a siyasa ko kuma a cikin rayuwar yau da kullum gidajen kurkukun larabawan suna cike da irin waɗannan mutanen wasu kuma da dama sun mutu a cikin gidajen kurkukun ko kuma ta hanyar azabtar da su a hannun jami'an tsaro gwamnatocin kasashen larabawan sun rika fakewa da cewa suna cikin halin yaƙi ne da haramtacciyar ƙasar isra'ila don haka duk wani sauti wanda ba na karfafa wannan fagen dagar ba ne to ba shi da ma'ana a ƙarƙashin wannan taken da suka bayarwa na cewa suna faɗa da haramtacciyar ƙasar isra'ila sun murƙushe duk wani yunƙuri na neman 'yanci na tofa albarkacin baki ne ko kuma na siyasa. sai dai yanzu bayan gushewar shekaru goma daga wannan yunkuri da ya faru a kasashen larabawan shugabannin kasashen larabawan sun fara sassarfa zuwa tel aviv ko kuma amurka domin neman yadda za su kare kujerunsu na mulki daga faduwa idan aka cire ƙasa kamar labanan wacce akwai da take gaban kasashen larabawa ta fuskar 'yancin siyasa da tufa albarkacin baki a cikin shekaru goma na bayan nan al'ummar larabawa ta fito daga cikin halin tsoron da suke gwamnatocinsu da suke ciki na tsawon shekaru masu yawa sun kuma tsallake shingen da aka shata a gabansu a cikin tsarin zamantakewa da siyasa da ba su dace da zamanin da ake ciki ba a wannan lokacin samari maza da mata sun taka rawa a fagen samar da sauyi da hakan yake nuni da cewa ko ba daɗe ko ba jima za su kai ga cimma abin da suka sanya a gaba a hakikanin gaskiya babu wani yunƙuri na al'umma ko jiyun jihadi da ya faru a duniyan nan wanda ya kai ga cimma dukkanin manufofinsu a cikin dare ɗaya sannu a hankali daidai da tafiyar dare da rana ake samun sauyi musamman ma wanda ya shafi harkokin zamantakewa sannan kuma ya zama wato wata matakala ta kaiwa ga samun abin da aka sa gaba na samun yanci da kuma gina ci gaba masu wurare a nan zamu da sa'aya saboda lokacin da aka shata mana ya zo ƙarshe amma kafin mu karkare muna ga yadda ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng to sai kuma fitowa ta gaba inda za a ji mu dauke da wani jigon mu kasance cikin ƙoshin lafiya da masu sauraro da haka muka zo ƙarshen abin da za mu iya gabatar muku a cikin wannan fitowa da fatan an ji daɗin dukkanin abubuwan da aka saurara muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma gobe idan mai duka ya kai mu kwana lafiya wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu.